Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum dubu ɗari da goma sun fice daga birnin rafa da ke kudancin gaza ya zuwa ranar juma'a yayin da dakarun isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da faɗa hada da hare-haren bamabamai da isra'ilin ta kara zafafawa a ciki da kewayen birnin the uh, to the military operation Jami'i a hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Georgios Petropolis ke ne ke cewa ƙaurar da mutane ke yi na da alaka da hare-haren da isra'ila ke kaiwa a birnin na rafa inda mutum dubu ɗari da goma suka fice daga inda suke samun mafaka waɗanda mafi akasarinsu wannan ita ce ƙaurarsu ta biyar zuwa shida um, uh, a halin da ake ciki tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin da ƙasashen ƙatar da masar ke yi ta gamu da cikas wani babban jami'in isra'ila ya faɗa wa jaridar washington post a ranar alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a cairo bai kai ga cin magaci ba kuma isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin na rafa da sauran yankunan zirin na gaza kamar yadda ta tsara ko da ke babu wata alama da ke nuna cewa isra'ila za ta kai cikakken samamme birnin na rafa amma dai tana ci gaba da kai 'yan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. yayin da yake jawabi a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya a new york babban sakatare antonio guterres ya sake yin kira ga isra'ila da shugabannin hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su masu shigar da kara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban amurka donald trump a new york kan kudin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan trump michael cohen da ya juya masa baya wanda ake sa ran zai bayyana gaban kotun a ranar litinin an dai yi ta ambatar sunan cohen cikin makonni uku da aka kwashe ana sauraron shari'ar wanda a da ɗan gani kashenin trump ne kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da kara suke so masu taimakawa alkali su goma sha biyu su amince cewa trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa cohen dai ya jima yana caccakar trump a dandalin tiktok yayin da ake kan shari'ar duk da cewa masu shigar da kara sun nemi daidaina sai da yayin da ya rage 'yan kwanaki cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi karkashin alkali wan marshal lauyan trump todd blanche ya nemi kotu ta dakatar da cohen kan caccakar da yake yi wa trump fada gwamnatin amurka ta white house ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wanda gwamnatin biden ba ta bukatar halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin wannan tallafi na uku da gwamnatin ta biden take sanar da shirin turawa ukraine a gaggauce na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da tallafin dala biliyan 95 inda dala biliyan 60.8 zai kai ga kasar ta ukraine We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them. Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby ke ne yake cewa muna da kwarin gwiwa akan dakarun Ukraine. Muna kuma aiki ba dare ba rana dangane an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke bukata don su kare kansu. Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks. wannan tallafi na zuwa ne yayin da ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na dakile kara kutsawa da dakarar rasha ke yi cikin yankunan ta a ranar juma'a hare-haren baya-bayanan da rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakai ukraine da ke arewa maso gabashi kamar da wani jami'in amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar juma'a karshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. thank you Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. lafiya lauya new york kai kai <laughs> kana kana maryland kai eh, na ne garin ku ne wai <laughs> wato ko kama ko ba eh, waya ne <laughs> eh, shi ne ake cewa gida biyu ba ganin gobe eh haifafen new york mazaunin maryland shi kenan kuwa Shi nan Shi To, to, mun karɓa. Mun gode kuma. Baba, mm. abin da ya ɗauki hankali na shine wani labari eh, mai sosa rai na mm. gumma. Wani kare ne aka horar da shi ana kai shi asibiti inda ake kwanta da kananan yara musamman asibitin da ake jinyan waɗanda suke fama da 'yan kananan yara da suke fama da ciwon sankara to wata hmm. akwai an gwada an fara gwadawa ne aka ga cewan yara ko da allura za a musu da sun ga kare musamman waɗanda suke da son kare sai hankalinsu ya kwanta haka aka fara to sai ya zo ya zama aka lura cewan yana taimakawa kwarai da gaske wajen har ma waɗansu suna da ƙyar suke tashi in suka ga karen nan sai su nan da su yi ƙoƙarin tashi dai kamar suna ɗan samun ƙarfi. Hmm. to aka da aka ga wannan kare yana taimakawa sai aka ɗauki lokaci aka horar da karnuka hmm. aka koya musu dabaru aka koya musu dai iri daban-daban eh, yadda za su bada kulawar da ake bukata jami'an tsaro suke amfani da su wajen gano masu laifi su sun su su gano mai laifi hmm. ko kuma su gano gawa da dai sauransu to wannan karan an su wa'annan karnukan musamman an horar da su ne yadda za su yi jinya wanda shi wannan karen da nake baka labari sunan shi kid Iko Allah. Kid, kamar karamin yaro sunan shi kid. Hmm. Shi wannan kid yana ya zama sananne kuma wanda yara ya shahara sosai. da gaske yawa sosai a hmm. asibiti. musamman asibitin da ake jinya masu ciwon sankara din na babban asibitin nan da ke birnin washington hmm. to ya shekara biyu yana yin haka sai shi ma ya zo ya kamu da ciwon sankaran nan baba shi ke nan to ya hankalin kowa ya tashi da yara da majinyata dai kowa hankalin shi tashi aka kai shi asibiti baba aka yi ta jinya shi shi ma abin da ake wa mutane haka dai yadda dai kasar ana jinya masu ciwon kankara daga yin aiki dinnan zuwa kona wannan ciwo dai haka dai aka yi ta jinya shi haka dai mutane suna aikawa da sakonni su kayan wasan karnuka da dai sauransu mm. to baba wannan kare sai aka samu ya samu sauki yau dinnan da ya fito aka fito da shi asibiti mutane sun taru da asibiti daga mishi tarba din nan har mutane suka tara aka sai mishi wata kamar motar da ake jan inda kana zuwa inda ake yara suke zuwa wasa din nan eh. wata a kori kura ta yara da za a sa yara ana jan su oh, oh, yawa <laughs> to irin wannan baba aka eh. cika da kayan wasa na karnuka a da ɗari biyar na dala Nawa? Dubu ɗaya da ɗari biyar. Kai. Wannan motar. wannan kayan dubu ɗaya miliyoyi ke nan a kasashen mu na'am <laughs> na miliyan aka kai shi najeriya <laughs> miliyan nawa ke nan ikon Allah da ɗari biyar aka kashe aka so karar nan kayayyakin wasa iri iri kala kala aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta shiwa ikon Allah ka ga da kare ya gata kare da kare ke da gata haka Allah ya kai mu Allah sa Allah ya gatanta mu ko amin amin <laughs> mu irin haka Allah ba mu iko mu iya mu yi ma ƴan uwa mu ƴan adam yawwa shine shine hmm. Allah ya ba mu ikon eh, eh, karama mutane da kuma garin darajar su da ɗaukar matakan da za a yi dai su ma su samu hmm. sa'ida in suka samu kansu a cikin yanayi irin haka kuma Allah ya ba mu lafiya amin sun amin to baba wannan waka da kai ake bugawa bako ne da muka tun makon da ya gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai ba shi damar shigowa wannan hmm. sai wannan makon. Allah sarki. Shi wato eh, Abba Jibril dan Najeriya dan Ghana. Allah sarki. Shi ma to kaji yawa irin ka irin ka <laughs> eh, haifafan Najeriya dan Ghana haifafan Najeriya kai ma eh. kamar yadda kake. Allah sarki. Dan New York. Eh haka. Mazaunin Maryland. <laughs> Mazaunin Maryland shi ma haka zalika. Dan hmm. Ghana ne haifafan Najeriya. lafiya haka yawa to zuwa anjima za mu ji hira da wakilin mu yayi da shi kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci bari mu fara da waɗannan raki baba da aka gayyace mu yawa muna taya iyalan marigayi babban limamin a masallaci a Kano Gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Halliru Adamu Gwangwazo da ake malakari da Lale Kati waɗanda za a yi auren 'ya'yansu su bello yusuf goda da abba da kuma amaryarsa hajara halliru gwangwazo wadda ake ma lakabi da mama hajo za a yi auren nan ne da karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin wudilawa da ke kofar kudu a kan hanyar dan agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sama amin. To sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zanuwa da na barista Abdullahi Jallo na ɗaurin aure 'ya'yansu Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo. To Allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗayyaba. To sai kuma gaisuwar taya murna ga zababben sarkin zangon Kumasi Alhaji Sida Abdulkadir ɗan tsoho tare da wansa da al'umman ku ba su baki daya to muna fatan allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara kumasi kuma chairman na kungiyar sarakunan kansan na kumasi wato alhaji musa a kambonga da sarkin zango mai rikon kwarya wato sarkin musawan ashanti kenan alhaji ibrahim abdulrahman sanfo da kuma sheikh abdulwadud harun muhammad atijani za'imul harkatin tijjaniya na kasar ghana da ke zaune a birnin kumasi da al'umman kumasi duka da fata za a gama wannan shagulgula lafiya mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga victoria magid wadda ta yi bikin cika shekaru 60 sai ishaya da matashi laraba kure da shi nehemiya da matashi ta sindi gata waɗanda su kuma suka yi bikin cika shekaru talatin da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga newton james domin a hatsari da kuma rashi da suka yi sai gaiso fata alheri ga 'yan jarida phoebe kabru da naad sai professor christy best da hajaratu tomdet da husaina akila banshika da fatar an tashi lafiya amin to sai kuma gaiso fata alheri ta bar ya huce daga sani muhammad cindo uguwar karofin daki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya ce salam filin a bar ya huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga hajiya dada mama bashar bajabure da abba dan kamasho da ke garin kembu da malama zainab malamar makarantar bauchi wannan kuma na cewa assalamu alaikum filin abar ya huce ina son ku mika min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin lakwaja alhaji ibrahim muhammadu kabiru mai karfi na hudu da kuma dr aminu sufi Sakkwato da alhaji muhammad shaba gwamna road kaduna da malam nasiru yusuf abdallah da malam ibrahim zakari da honorable mahaifin ibayya shehu tijjani da kuma bala na yashi lakwaja mai gaisuwa abubakar yahaya lakwaja jihar kogin najeriya da fatan duk sun tashi lafiya to madalla kamar yadda muke faɗa kullum babu komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili haka bari mu dire da wayannan kalilan kaɗan daga cikin waɗanda suka aiko mana da sakonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta whatsapp waɗanda a yau waɗanda lambar su ta samu shiga sun hada hmm. da haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar keba a najeriya wanda yake so a mika mishi gaisuwa ta alheri da sada zumunci ga hamza adam a hamza daura da comrade ilyas yakubu diga wasu sanusi madatai da magaram isa jika mai saje toro sai zaki su dangi zomawa da abu yalo mai kwamfuta sai sani da'u alaska tsatsun burin da injiniya mai hero kwantagora sai alhaji bala dan garba ko asarara ne ko dai to Allah sa na faɗa ka daidai mm. da bala sarki sabon gidan kaliyal da alhaji dan asibi mai fitila mai yama sai yusuf sahun doki ningi da faruk makaho dare da kuma baban wasila kwakwali da fatar an tashi lafiya tautau mai sona abarbaso hawa'u kedan alake juyo soyayya farko da Allah alana ne domin ba mu kili mu fili da wannan babban bako da muka yi a wannan gauri abba jibril mawaki eh, marubuci mai wasanni mawallafi to waka aka ce a bakin mai ta tafi da abokin aikinmu da babban bakon namu madalla malam na abba barka da zuwa sauranmu barkan ka dai masha Allah ba da bata lokaci ba malam abba za mu soma shirin ne da tambayar ka ainihin asalinka ka yi asali dan ghana ni ko najeriya baka ne ko baka tsini to ni asali na abba sunana jibrin amma an fi sani na da abba saboda sunan mahaifin babana aka sa mini a a bisa ka'ida ta tarbiyya ta malam bahaushe akan ɓoye sunan eh, alkunya sai aka ce abba to shi ne samu suna yawanci abba amma jibrin na asali sunan kisa ake ce ma abba jibrin abdulhamidu nake kuma sharin da ɗan da kuma. To asalin wannan shine mahaifina dai ma ce haifaffen ƙasar Ghana ne ah. kuma mahaifiyata haifaffiyar kasar Ghana ce to amma nema ya kai su can kasar najeriya garin kano wanda a can aka haife ni a can garin kano a nan gwale local government a kuma unguwar mandawari wani na karkashin gwale local government muna mandawar ward gida mai lamba saba'in da biyar ana aka haife ni a nan garin kano to amma na ce ni dan najeriya ne kuma ni dan gane ne ta bangaren waka dai Mm. inda a bangaren wake da nake ne na iya cewa ni ina amfani da kasar Ghana saboda ina cewa sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma kuma na yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake wakar a Ghana ne sha yanzu dai a bai a matsayin ni dan Ghana ne ni <laughs> Masha Allah yau she malamin ya shiga sha'anin eh, waƙe kude, dai da ma an gaji labarin wake kuri daga sama ya eh, sani na dai gidanmu ne ba wanda yake waka ni ba gadon waka ne ba irin abin nan da ake cewa wai ta ka haye na tsinci kaina a cikin waka kuma na iya cewa tun kusan ina yaro ka san in kana jin waƙoƙin wasu kana bi kana bi kana bi sai kuma wani abu shigo ma jiki kai ma ka ji kana sa wasu baitittuka kana fata da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan ka yi waka to tun daga wani lokacin da na fara tsantar kaina a waka har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaka har muka zo mun fara shiga studio ma muna rerawa muna bugawa amma muka cikan kanmu dai a cikin wannan sana'a ta waka. Yawa kana jin waƙen ka daban-daban na waƙen zamantakewa waƙen siyasa waƙen soyayya kai ainihi wani ainihin salon waka kake. to salon waka ta ba zan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka ɗauki salon waƙoƙi irin na malam bahaushe musamman magabatanmu za ka cewa salon waka ta kenan saboda ɓangaren waka ta bangare nake taɓa ɓangare daban-daban musamman matsalar da ya shafi rayuwa na fin waka a kai da zamantakewar rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani faɗa ne na wani cuta ne izo gari abubuwa ne na matsalar rayuwa gidan haya ne zamantakewar dan adam da kuma har ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan masalar rayuwa ta fi ta'ammali akan wannan yawa dan ka ji wako na ga yawanci akan masalar rayuwa nake yi da zamantakewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma faɗakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishadi ne to da haka wannan bangaren wakokina na kenan da nake na'am da yake can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wa kunkure sai bayan da ka dawo nan gida gana. ka soma Eh gaskiya ko a Najeriya na buga waƙoƙi akalla guda hudu zuwa uku. Kamar musamman ta bangaren 'yan siyasa. akwai wani ciyaman shine waka da na fara yi maji amir goma alhajin baba shi na fara shiga studio na buga masa waka ta biyu kuma shine wani dan takarar gwamna ina jin a shekara 2007 ko eh, malam salo gida ta kai dan takarar gwamna kano shi ma ina jin na yi masa waka da kuma wasu waƙoƙi wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can kano na yi su akalla ne waka kamar guda hudu zuwa biyar a kano sannan dawo gana na saka bada na a wannan sa Ghana ta da albarka. Yawa gabaki ɗaya haka kayi wa kamar nawa. To yanzu ina jin akalla waƙoƙi na a bar su da a guda talatin. ina da waka akalla za su kai guda talatin a yanzu wanda na buga su wanda wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba a cikin waken akwai wadda zamu iya cewa shi ne ya fi kama maka bakan da miyarka eh waƙoƙi na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai da ce ko a nan gana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita akalla gidajen rediyo da gidajen talabijin in za su shiri na siyasa yawanci za ga wannan wakar ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa tunda al'umma sun fi sanita kuma an fi santa na iya cewa kusan ita ce wakar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma akwai su dai wani ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ni a guri na to amma da yake wannan ita ta shahara siyasa ba gaba ba ce na iya cewa to ita ce wacce na su. to madalla baba ka dan garin ku. eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta. to baba duk da yake da ya faro bayani tilas mu ja birki nan domin na ga lokaci ya fara hararan mu. Hmm. To baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake ci wai mahaukaci mai hikima wai eh. duk da haukan wani lokaci suna magana akan gaba. Mm. Wai waɗansu mutane ne suka eh. suna tafiya a cikin mota. Mm-hmm. Sun yi nisa sun kai kungurmin daji shi na sai suka ji taya tana ta garo garo garo garo garo garo garo garo mm. tana ta kakkaɗawa. da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lotocin motan eh, mm. tayan ne suka eh, fice daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura tayan. Eh. uku sun faɗi sai saura guda daya oh. <laughs> ba gari kusa ba gari ba gari gaba ba gari baya kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya har sun fi awoyi ba ko mota da ta wuce ko babur. An fada tsaka mai wuya kenan. An fada tsaka mai wuya. <laughs> Eh. Sun tsaya na sai rasa yadda za ci gashi kuma lokaci ba lokacin Wayan salula ba ba sai ba su kira waya yo Allah su nemi dauki hmm. suna nan sun yi zugum sun rasa yadda za su suna can sai ga wani mahaukaci hmm. mahaukaci in ka gan shi dai ka san mahaukaci ne a jeji yake dai daga titirar shi daga yadda eh. yake dai ka fasalin shi ka san mahaukaci eh wannan ba mai lafiya ba ne eh, da mahaukaci ya zo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa ya hmm. lura Eh, akwai matsala eh. a matsala yana kuma jin magana da suke sai eh, shi kenan da ya sake dawowa sai ya bushe da dariya ya yi ta dariya ya zo na wurin su ma har ya fada kasa yana ta dariya <laughs> yana ta dariya hmm. sai ya ce inda a ce shi ne abin da zai yi shi ne. Mm. zai kwance notin wannan taya daya mm. ko ma ya kwance notin taya daya ko ma ya kwance notin taya daya sai zo ya hada ma wannan wanda lotoci shi ya bace haka zai yi ya ƙara bushewa da dariya ya bushe da dariya ya kama hanya ya tafiye shi eh. sai shi kenan an jima an jima sai wani daga cikin sai ya ce kai anya shi ba bushe da dariya eh. da ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk kowa hankalin shi ya riga ya tashi kowa ya ga eh, yunwa ta eh. kama su sun rasa yadda za su suka ce wai me yake ya bashi dariya a cikin wannan me na dariya a cikin wannan lamarin da suka shiga sai ce ai mahaukacin na abin da ya faɗa eh. yana da gaskiya gaskiya yace duk awoyin da suka yi na ai in suka kwance noti ɗaya za a bar sauran tayoyin da notoci uku kana kuma wannan ma da aka abin ta samu noti hudu kenan tafiya za <laughs> su akalla zai fita da su zuwa cikin gari ikon Allah wanda ya kallo da wanda ya kalli wanda. kowa ya bushe da dariya suka ce ashe a cikin hauka ma ana hankali eh kwarai kuwa akan samu hikima ba akan samu hikima hikima da bajin da daga mana hannu ta yi bili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba yakubu bakili

Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga aka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.